inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a mu yi a hankali jama'a mu kiyayi fushin Allah wallahi musiba tana dab da ta sauka a cikin jihar Kano wallahi musiba tana dab da ta sauka a cikin jihar Kano a ce a cikin jihar Kano aka samu wani wanda ya taɓa martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yanke masa hukuncin kisa wanda dama hakan ne ya dace da shi kuma yanzu ake raɗe raɗin cewa ana yin hanya hanya wai saboda wai ka aka wannan mutumin wallahi abin nan da suke so idan ya tabbata Allah zai yi fushi da mu Allah zai yi fushi da jihar Kano wallahi nake gaya mana wannan magana ni da shawarar da zan ba mu jama'a duk wani wanda yake da hanyar da zai bada gudunmawa to ya bada gudunmawarsa kan kar ya nuna amincewarsa lalle lalle a tabbatar da wannan hukuncin a tabbatar an kashe wannan mutum idan ba a kashe wannan mutum ba muna cikin wani hali idan muka je me zamu je mu ce wa ubangiji idan muka koma me zamu je mu ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙinsa da yake kanmu sahabbai me zamu je mu ga musu mun dai san da a lokacin sahabbai ne wannan abin ya faru da tuni babu wannan mutum tuni babu shi tuni babu wannan tsinannen mutumin wallahi da a lokacin sahabbai ne da tun a lokacin an cire masa kai to yanzu idan muka koma amana da sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka dauka ta su me za mu je mu gaya musu mun ɗau amanar cewa za mu kare haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda cewa mun fi san manzan Allah sama da dukiyar mu ƴaƴayen mu da komai gaba daya to kuma a taba shi mu yi shi haka ne na ji daɗi da aka ce an yanke wannan hukunci na kisa to amma abin da yake kokarin ya dinga na. yaya ake yin hanya hanya ana kokarin a ce wannan mutum wai ba za a kashe shi ba a'a fa wallahi mutumin nan ya sha muna cikin wani hali fa wallahi Allah zai fushi da mu kuma fushin Allah fa fushin Allah mu kiyaye shi saboda haka shawarar da zan ba mu jama'a duk wani wanda yake da gudunmawa da zai bayar lalle lalle ba da wannan gudunmawar a tabbatar an kashe wannan tsinannen mutumin a tabbatar an kashe wannan tsinannen mutumin a ce har wasu addinai sun fara shigowa cikin wannan magana ana kokarin a kare wannan mutumin ana kokarin a ce ba za a kashe shi ba to gudunmawar da duk muka san za mu iya bayarwa ina ba mu shawara lalle lalle mu ba da wannan gudunmawar kar mu sake mu shiru mu tabbatar da cewa an kashe wannan tsinannen mutum an kashe wannan tsinannen mutum Allah ya la'ance shi Allah ya la'ance shi Allah ubangiji kai nuna fushinka a kansa